ayarin farko na motocin dakon kayayyakin abinci barguna magunguna tufa da kuma kayayyakin masarufi na gwamnatin tarayyar najeriya ga 'yan gudun hijira da tashe-tashen hankula ya shafa sun isa tsaunin mambila na karamar hukumar saddauna da ke jihar taraba wakilin mukaddashin shugaban kasar najeriya farfesa yemi osimbajo jami'in soja sp ohemu wadda ya jagoranci tawagar hukumar kai ɗokin gaggawa ta ƙasa nema ya ce gwamnati za ta yi dukkan abin da ya wajaba wajen

Jami'in soja SP Ohemu ke cewa muna karbar hukumar Saddauna don mu mika wa 'yan gudun hijira tallafi. Muna alfahari da kokarin da sarkin Mambila ya yi na baiwa 'yan gudun hijira mafaka a fadarsa. Shi yasa ya zama na farko da za mu dankawa wannan tallafi. Gwamnatin tarayya in ji jami'in sojan tana sane da matsalolin da wannan masifa ta jefa su a ciki. Ko me 'yan gudun hijira da suka amfana daga kayayyakin agajin ke cewa game da wannan tallafin. tarayya mun gode wa gwamnatin tarayya da suka turo mana kayayyaki abinci da kayan sawa da kayan ɗaki har da su kokuna da da su mai da su abinci duka sun turo wa da katifu duka da burgo mun gode musu Allah ya saka musu da alkhairi. Suna na Shuaibu Alhaji Hamza daga Tembele. Kayan mu sun shigo na nema an zo an raba yanzu kowa da kowa an fara rabawa ta kauyuka yanzu haka muna cikin tip Palace na Mambila. So yanzu kowa da kowa an gama rajin an an kawo kaya an yi handing over yana wajen hannunmu ta mutanenmu yanzu muna arinjin mutane yadda za mu ba kowa da kowa. Mai martaba sarkin Mambila Dr. Shehu Audu Bajo da ya karbi kayayyakin tallafin a fadarsa don rabo ga sansanonin 'yan gudun hijira hudu da ke Nguroje, Gembu da Gashaka ya ce tallafin ya zo a lokaci da 'yan gudun hijira musamman mata da yara suke matukar buƙatar tallafi. Muna gode ma shugaban kasa shi acting president na daukan matakin sauri da gaggawa haka ya turo mutane neman tun lokacin da abun ya fara sun bi kuma chairman da ya turo aka je aka bi aka samu ainihin figures na idp a kauyuka da cikin gari duka shine yanzu aka zo sun kawo abincin da zai ishe mutane sun kawo musu borguna sun kawo musu dondo da tumatur da kome da kome duka mun gode a don dama state government ta dauki nauyin ta kai wannan abubuwan yanzu kuma su nema federal government abinda suka yi mun gode musu yanzu sun tallafa ma state daga cikin yan gudun hijira da ke tsugune a sansanonin akwai sama da 200 da suka dauki mafaka a fadar bai martaba sarkin Mambila Dr. Shehu Audu Bajo don tashe-tashen hankula suka barke a tsaunin Mambila sama da makonni hudu da suka gabata. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo, jihar Taraba, Najeriya.